تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمر المسلمين دوني أبا بكذا ما سكلم رسول رمو سنانا سليمان محمد أبو بكر الإمام مسلاة الجمعة دكي جدا بابا أحمد ميرينبو غريم مرادي جمهوري النيجر ina taya al'ummar musulmin duniya baki daya ina taya mu murnar barka da wannan sallah babba ta layya tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana tsawon rai da lafiya da imani domin mu ga tabadin baɗaɗa ina amfani da wannan dama ina roƙonku gafara a cikin dukkanin irin abubuwan da kuka gani game da ni wanda yake na kuskure ni kuma dama ban san komi ba game da ku sai alkhairi ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan kasa tamu da dukkanin fituntunan da suke addabar al'ummar musulman duniya baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci wasu alaikum wa rahmatullah